yanzu dare ne na asabar 24 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin shida daidai da goma ga watan julai shekara ta da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sha bayyanawa wannan littafi yana karantar da mu hakikanin tafarkin magabata ne yadda magabata suka kudurci aƙida a zuciyarsu kamar yadda Allah maraukin sarki ke so to ga duk wanda yake son ya sami yardan da Allah maraukin sarki ya masu to ya zame mai wajibi shi ma ya kudurci aƙida irin tasu to cin da baka da Allah musuru wani na'ura da zai gano maka ya aƙidan magabata yake to dole ne ka bi alkur'ani da sunna a bisa yadda suka fahimta kuma suka gane saƙon Allah kai ma ka fahimta ka gane sakon Allah irin nasu in kai haka ne Allah madaukin sarki zai ce ya yarda da kai irin yanda ya yarda da su haka abin da ya shafi ibada haka abin da ya shafi mu'amala haka abin da ya shafi komi ma mutum zai yi to ya tabbatar da yayi yi koyi da yanda su magabatan ne sau gudanar da tsarin rayuwa da addini allah madaukin sarki ya samu dace za mu tashi inda malai yake cewa wa kada tsaltu fi bayani hazal amr za ku ga ina ta kai komo ina ta nannaga bayani kamar ina cin birki a waje ɗaya kun gano wannan da kyau wata dihuhu da kuma ƙoƙarin fito da abin sarari don kowa mai ji ya iya gane saƙon da ake son isar malai ce li annana nasma'u wa naqra man yata'anu fi as-salafiyya domin so da dama mukan karanta littattafai a wani lokaci kunnuwanmu ma sukan jiyo mana mutumin da zai tsayi wajen sukan wannan manhaji na salafiyanci kun gano wannan da kyau ku an rubuta littattafai da turanci an rubuta da larabci an rubuta da faransanci kai hadda hausa ma an rubuta domin ai suka dangane da wannan manhaji na salafiyanci wasu kuma wa'azuzzuka da tarurruka da taron kara ma juna sani suke gayyatowa domin aidarar mekiya akan wannan hamshakin manhaji din ai batanci iri-iri da shi sa malam kaga a mukaddiman nan ya tukka alkalin yana ta ƙoƙarin bayani yadda kowa zai iya ganewa kuma ya fahimci yadda wannan manhaji yake tun kafin mu shiga doron bayanin da za mu ji a cikin littafin da izinin Allah mala ya ce wata san ha wasu suna suka ne don menene mutum zai sanya ma shi suna a salafi ko kuma ce shi yana kan manhajin salafiyanci ne wani ba manhajin yake suka ba wani yana sukan me yasa ne mutum zai zo yana nassaba ko yana dangantuwa zuwa ga wannan manhaji na salafiyanci kun gano wannan suna cewa ba daidai ba au yadda'i annaha hizbiyya wasu kuma suna su cutar da ta same su sabanin na waɗancan ne su suna ganin ai ka ce kai ɗan salafiya ne ko ka ce kana kan manhajin salafiyanci wai ai salafiyanci ƙungiya ne kun gano wannan wasu kuma surutun su kenan haka za ka je suna ta ciwon baki sai ta maganganu ai salafiya wata sabuwar kungiya ce wacce aka kafa ake neman a rusa mana ta mu kungiyar nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya to duk malam zai magana kan haka shi yasa in baka da ilimi kan abu ko kakkai hasashe kai magana kan shi zaka ji kunya kun gano wannan da kyau ko wasu na surutu akan at-tasammi bis salafiyya wasu kuma suna iddiayin cewa ai ita ma hizbiyya ce da dai maganganu iri-iri to za mu tattauna kan shin salafiyanci kungiyanci ne eh Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'at al-hizbiyya ko suna cewa wai ba wani ma bambanci tsakanin salafiyanci da sauran jama'a jama'a da ke warewa suna kafa kungiyoyi irin wannan na tarkace an gano wannan da kyau ko wai haka salafiyanci a takeice ba kungiya bane manhaji ne kun gano wannan da kyau ko manhaji ne shi ƙungiyoyi kuma akwai ƙungiyoyin addini ƙungiyoyi na alkhairi wanda aka kafa saboda ai musulunci hidima irin ƙungiyoyin izala kun gano wannan da kyau ko to ƙungiyoyi ne na alkhairi waɗannan waɗanda suke ƙoƙarin yaƙan bid'a a kafa sunna to kiran da muke duk wanda yake izala to ya kamata ya rika shawowa daga uwa maba da mama shine daga salafiyanci in ya dauko qur'ani da hadisin da zai aike da su to ya fahimce su a bisa fahimtar annabi da sahabbai in ya ɗibo alkur'ani da hadisin da zai rabki in bid'a da su to ya fahimci da ake rafkan daga annabi da sahabbai shi kenan abin yayi kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya mu dace ma'ala yake cewa bainal jama'at al-hizbiyya al-mu'asira ba ta da wani bambanci wai da sauran ƙungiyoyi da ake kakkafawa na zamani wa karya ya ƙolal ba'adu so da dama za ka ji wasu daga cikinsu ma suna cewa bi anna mu'assisu salafiya wai wanda ya assasa wannan manhaji na salafiya ba wani bane illa huwa imam muhammad bin abdul wahhab wai al-imam muhammad dan abdul wahhab ne wai shi ya assasa wai wannan tafiya na salafiyanci kaga mutanen da masharmanta ne yaushe muhammad dan abdul wahab ya rayu ya yi da'awa yaushe ya rasu ana ce maka asalin tafiyan daga annabi da sahabbai ne kuma ga dalilai da hujjoji iri-iri an zo da su kana cewa muhammad dan abdul wahab ne kai iyakan ilimin ka kenan zalika mablaguhum min al kawai su dai da yake sun ji dirin da'awan daga wannan jarumin Shi ne kawai sai suke dauka wai iyakanta kenan to ɗan taimiyan da kuke cewa kuma ba shi da awon gidanku yake ko da awon waye yake yi kuma tsakanin ibn taimiyya da muhammad dan abdulwahab akalla fa akwai shekara sama da 400 tsakaninsu duk na taba jin wani mashirmanci a kaset yana cewa ai ka san shi ibn taimiyya almajirin muhammad dan abdulwahab ne <laughs> an gano da kyau na kasa gane inda za a wannan ɗalaftar wannan shi ne fahimtar tarihi a hagungunci allah maɗauki sarki ya kiyaye mala ya ce wani haƙiƙa a annal imam muhammad bin abdulwahab shi al'imam muhammad ɗan abdulwahab inna ma huwa da'iyatun min du'atis salafiya shi mai da'awa ne daga cikin jagororin da ke da'awa a bisa wannan manhaji na salafiyanci wa mujaddid min mujaddidiha ko mujaddidi ne daga cikin masu jaddada wannan da'awa na salafiyanci ahaya ma'alimiha ya rayar da ilimi da karantarwa a bisa wannan manhaji na salafiyanci ba'a da ha, bayan a garinsu gaba ɗaya da sauran sasanni na duniya an wargaza wannan tsari bidiyoyi sun ya kamu wuri zauna a inda asali sunna ne yake mahallinta sansaninta da da malam muhammad dan abdulwahab ya taso to shine ya kokarin wargaza wancan shiri nasu sai assasa wannan da'awa ta salafiyanci a bisa tsarin da dama take tun a zamanin annabi da sahabbai kun gano wannan ku yanzu dukkanin ilimomin muhammad dan abdulwahab da yake dama yayi ne don allah kuma a bisa tafarkin allah kalli yadda suke nan yanzu wani malami ne cikin malaman bid'a wanda ya zamani da muhammad dan Wahabi, wanda kake jin ɗoriyan shi in akwai waye shi kaɗai ne kiɗan shi ya rawan shi a zamanin jin da allah malaukin sarki ya mantar da su amma shi har yau kana jin labarin shi in ma ahalu sunna ba su ce maka muhammad dan abdulwahab ba ka kasa kunni za ka ji mutanen suna faɗin shi dan wahab kun gano wannan da kyau ku wahabiyawa wane ne wane ne wane ne wane ne haka Allah maɗaukin sarki ke rike zikira na mutum fa in Allah yana son ya ɗaga ka ko sai ba makiyinka aiki ya ɓata lokacin shi je na tallanka shi a tunanin shi ɓata ka yake <laughs> ina fatan mun gane yanzu da yawa a nan wajen ni na san wasu ba su fara jin sunan ibn taimiyya ba kila sai a bakin magabta dan taimiya ya ce dan to ana nan sai ya kokarin jin bayani na gaskiya dangane da abin da ibnu taimiya yake akai sai gwamnati ya ce oho dama hasada ne da kin Allah yasa ake ta magana kan wannan bawan Allah to ni ma yanzu na gane ni ma ina daga cikin almajiran dan taimiya kun gano wannan da kyau ku haka muhammad dan abdulwahab sai a ce ku wahabiyawa wanda bai gane ba sai dauka wa zagin shi ake yi a mu wahabiyawa ne gaskiya mabiya alwahabu ne mu wani ne alwahab su yan bidi'an nan makirai ne fa shi wanda ya zama masa matsalar sunan shi muhammad mahaifin shi ne abdulwahab din sai a ga in aka ɗauki sunan shi aka markaɗe aka ce muhammadawa to kowa ma zai shiga ga <laughs> ko wanda za a ce muhammadawa ya ce ba shi a ciki to kowa zai shiga to sai suka goce sunan ɗan sai suka koma kan sunan wa wai sai suka ce wai wahabiya to wane ne alwahabu sai aka ce kai mabiyin alwahabu ne sai ka ƙi koko dama wannan shi ne da'abul mubtadi'a kamar misali waɗannan za yi maganan waɗannan tarkacin duka kamar misali waɗannan 'yan Qadiyaniya ɗan 'yan Ahmadiyya. ai wanda ya assasa wannan addinin domin shi addinin ahmadiyya an kafa shi ne don yin rusa addinin musulunci ba amma a cikin musulunci kamar yadda aka kafa shi'a don yin rusa addinin musulunci kamar yadda aka kafa hawarijanci don yin rusa addinin musulunci kamar mu'tazilanci da sauran duk waɗannan abubuwan da muke bayani na bidiyoyin nan to su asalin wanda ya kafa addinin ahmadiyya sunan shi mirza sunan mahaifin shi gulam sunan kakan shi ahmad alkadiyani Ka ji asalin sunan shi to lokacin da aka hada ciwaciwon da shi sai aka ga in aka zo aka ce sunan shi annabi mirza kai ba wanda zai da wani annabi mirza sai aka ce to a yi rintar sunan mahaifin shi a ce muhammadu gulam annabi gulam ce kai wannan ma musulmi ba ya su yadda ba sai aka ce au au au au ai ga kakai shi ai ku ɗauko sunan kakan shi kawai a ce ahmad ne wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kaga sun manta da farkon ayan shikenan a haka ba ka yi ta tafiya akwai lokacin da wani daga ingila ya kira shi a waya ya ce da allah nan ne gidan annabi ahmad gulam ya ce kwarai da gaske da wani ke magana sai shi wancan ba ingili sai ce mala'ika jibril ne zai maka wahayi sai ce ƙariya kake kai ba mala'ika jibril ba ne ya ce kai ma ƙariya kake kai ba annabi ba ne an da kyau ku je ku samu kasusuwan da mala albani a karatun littafin a kaidin Alhamawiyya. nan tudun wala ba na markas ba na muciya ba ya yi cikakkun bayanai akan wannan muguwar ƙungiyar za mu zo kanta ita ma sai kaji ai wannan aƙida da wannan manhaji na salafiyanci ko har kai da kake ciki bai bakka ba wasu ake kuma sai ya gyara zaman shi kun gane wannan da kyau ko sai kai da gaske yanzu ɗauko na'umar umar da na'umar kafin ya fahimci ita wannan da'awa na musulunci da shi ne gagaraba dodin kafiri a garin maka kowa tsoron shi ke ji haka ne da ya shigo cikin musulunci sai duk wani musulmi ya kaunace shi in ka ga mai kin sayyidina Umar waye Allah shaɗan ne cinda Umar fa in ya biyo hanya shaɗan ya biyo hanya sai me sai ya gudu shine wani dan shi yake wa'azi yake cewa su sun goda Allah su yan shi'a ko sun je aikin haji ba sa bi ta kofan Umar shine sai wani ahlu sunna ya bada an sai ce alherin Allah ya kai Allah ya kai gare ka ya Umar kana raye shedan beban hanyar da kake bi ka mutu almajiran shedan ma ba sa iya bi ta hanyar da kake bi <laughs> jama'a ku gano wanda da ke ku kun baki ya sa abin da zai fada ya sasa da za ba shi allahun mala jama'a ranar kuna gano wannan da ke ku wala ya ce ai shi mujaddadi ne daga cikin mujaddadan ta kawai wa hana kiyatan sofiya shi muhammad dan abdulwahab ya ƙara jaddada wannan manhaji na salafiyanci ne ya tsabtace shi ya gyara shi fas daga dukkanin tarkacen da aka zuba mashi fi hazil jazira a wannan tsibiri na larabawa ba da mata kaddara sakuwa. bayan da aka ba aka gurɓata tsarin yadda musuluncin yake sai zo ya kaɓa wannan za ka yi mamaki yana can yana wannan da'awa al'amir san'ani yana san'a na ƙasan yaman yana irin wannan da'awan ma amma wannan bai san da wannan ba wannan bai san da wannan ba sai daga baya suka ji labarin juna irin gwagwarmayin da ya ɗauka shi ne al'amir san'ani wanda ya sharhin bulogul marami fa ya shiga a lokacin allah ya sa baban shi sarki ne ya dinga bugawa da malaman bida ya dinga bugawa ya dinga bugawa da su ana nan sai Allah ta kasance sai mahaifin sai kwanta ya rasu sai aka ɗauki shi al'amir a san'ani sai aka ɗaura shi a kujeran baban shi ne sarkin garin wannan shi ne asalin taci ta gari yau kai ne da mulkin garin kaga zai ƙara faɗin suna ne wani ce a <laughs> shi ne ake ce mashi al'amir ai sarki ne kun gane wannan shi kenan kawai sai suna sai ta ci gaba kawai yana littafai da yawa wanda ya dinga dukan hancin bida da yan bida baki da yanzu littafin da muka zo da shi nan akan waliyai da ya magana akan su na kabi su autadi su waye su waye ai littafin shi ne yi ga karanta sharhin bulogul maram kai ka san wanda ya malami ne Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce wadagat alai halbida uwar khurafat a wancan lokaci muhammad dan abdulwahab ya taso a jaziratul arab ya tarar da bid'a ita ce ta yi tsoro ta yi rimi ta mamaye duk wani da'awa na musulunci ta kwantar da shi kasa har da wannan da'awa na salafiyanci da muhammad dan abdulwahab ne ya taso diya sa hannu da kafa ya kakkaɓe su ya tabbatar da da'awar to ba karamin gurbaye mai bid'a a wancan lokacin ba sai da aka waye gari ya rugu da ita ba waya a ƙasan maka da madina ba har da tsibirin larabawa gaba ɗaya sai da ya za su a lokacin suna samun madad suna samun agaji da taimako daga ƙasan misra da kuma ƙasan turkiya amma duk da haka ba su kai bantansu ba kisa kake ganin har yau misra da turkiya to 'yan bida sun kama waɗannan ƙasashen da kyau kuma wannan roƙon kazon koko da 'yan bida suke makasan turkiya yana daga abin da ya taimaka kake ganin a yau 'yan turkiya suna ƙin a danganta su zuwa ga hata 'yan uwansu laraba musulmi ma su abin da suke so a ce su turawa ne an kai lokacin da fa mace ta lulluɓa ɗan kwala a kanta ba fa da sa hijabi ba ballantana abin ya kai ga sa na ƙabi kun gano wannan bai kai ba fa bai kai ga wannan ba in ka ji yadda ake ta za an kori da yawa daga makarantu an kori da yawa daga ma'aikatu an kori da yawa daga ayyukan da suke yi ba su yadda ba kawai dole mace musulma ta fito da kanta tsige-tsige sai fa da khalifancin musulunci ya zauna shekaru bila adadin a ƙasar turkiya khalifancin musulunci na duk duniya jiyan da suke raba suka lalace kun gano wannan da kyau ku jiyan da suke raba suka lalace Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace bal in hazi daulatul mubaraka kun ga wannan daula mai albarkan da a duk duniya yau babu daula irinta al-mamlakatul arabiyyatus saudiyya rasa Allah wannan daula ta kasan saudiyya Allah madaukin sarki ya tsare mana ita daulatun salafiyatun E, daula ce ta salafiyanci so da so ki da ki wallahi al'azim duk waɗannan limamin haram duka maka da madin da ko ina duk salafawa ne yasa dole ga ka biya kuɗi ka je ka bi yan salafiya sallah in kuma kaki to ka zauna a gidanku kai sallah Mawaƙin ƙasar hausa yake cewa in kana yi ka yi domin Allah in ko ba ka yi to ka bari dan kanka Ahmadu sai an ɗauka mashan kakanka mun fahimci wannan da kyau ku duk yana kike kin muhammad dan abdulwahab ku Allah an ka je kasan makka kai sallah kai sa'ayi kai yi kai tsawon arafa duk abin da kai sai an ɗibo kamar shi an bashi shi wannan aikin sama da shekara ɗari nawa har yau ƙasan tana nan a bisa yadda ya tsara ta wallahi duk guguwan da ya taso zai gama kaɗawa ya ta yadda take sau da Allah maɗaukin sarki ya tsara waɗannan ne a sharifai akwai ba malami daga cikin malaman bida a kano cewa ya Allah maɗaukin sarki yana ƙaunan ya tabbatar da da'awar annaba a makka da madina ne shi yasa ya ɗauki ya ɗauki wannan garin da gudanar da garin ya miƙa ma 'yan salafiyan nan ya ce da mutanenmu Allah ya ba ta ce to Allah kaɗai ya san shirkan da za a yi Allah kaɗai sai irin bidan da za a yi saboda wani lokaci in ya tafi su sai ga adalci na jan shi sai ya tsaya sai ya faɗa kai ka fito ka dawo gidanku kun gano wani nake ku ya dawo gida kawai amma yana bara yana karuwa ba a haka kun gano wannan kuma wallahi gaskiya ne da Allah madaukin sarki ya danka waɗannan haramai ne a hannun waɗannan 'yan takifan to Allah kaɗai ya sa abin to sun ma fara ganin karti suna ce masu alloli mai kake tsammanin za a yi wani shehi fa inda a hannunsa yake haka zai je ta da kai da jikin ka'aba ya rika fifita ya ce yanzu ya sauko daga al'arshi in waɗannan matsiyatan ne aka ba su wannan gari na gama gaskiya ba wa gani wannan bidiyon na wannan shehin da ya zauna kan kujera ya zauna ya zauna wani takaf haka ana ce mashi ga ga shehu tijjani ga manzan Allah kai ga ma Allah da kai wawo kalla ba kalli irin wannan abubuwan yau a ce wai wannan garin a hannunsu yake to ƙarshen ta ma wani kawai zai zo ne kawai da naɗin shi ya shigo masalaci annabi fagagam fagagam ana zuwa kace lafiya ya ce ni ne annabi muhammadu wala ba abin da mutanen ba za su iya yi ba amma sai Allah ya tsare ko gano wannan da kyau ko sai Allah ya kiyaye garin sai ya danka ma suwa ɗan salafiya suke rike da garin idan sunan salafiyan yi maka nauyi ka ce Allah ya danka ma ‘yan izala sosai kuwa ai bayan da ka iya yadda za ka raba izala da salafiya ai ban ga yadda za ka iya raba su ba kawai ɗan bambancin shi ne shi ɗan salafiya ba bai fassar nasi da kanshi yana fassara nassi ne da fassarar da annabi da sahabbai suka yi shi yasa da salafiya da izala ɗaya ne sai dai inda ɗan izala yake fassara nassi da kanshi to sai ya zama ahlus sunna khalafi madadin ya zama ahlus sunna salafi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa idan ka so ka ce ai daular saudiya daula ce izaliya ko daula ce salafiya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ina mamaki kana fada da izala kuma kana biyan kuɗi kana bin dan izala sallah ka biya wajen 1800 don ka je maka da madina ka biyan izala sallah wahabiya wanda kake zagi saboda rashin tunani ai shi ne kwanakin baya suka dinga kirkire-kirkire na sai sun kirkiro me zuwa ta kaulaha so suke su kwashe mutanen su gaba ɗaya a daina zuwa aikin hajjafa a koma kaulaha abinda suka nufi kenan wallahi manufansu kenan manufa ce irin ta hata sarkin yaman lokacin da ya gina wannan cocin da nufin ya kwashe waɗanda ke zuwa aikin haji su koma bauta a ina a cocin shi manufan iri ɗaya ne da ya ga abin bai yi ba shine ya ɗibi sojoji za a je a rushe ka'aba allah ya turo ɗayar al'ababila tarmihin bihi jaratin min sijil kana ji fa a rediyo suke cewa za a je ziyara wanda za a je a jirgi kudinsu kaza wanda za a je a mota kudinsu kaza an yi wannan ko ba yi ba kuma bayan annabi ya ce la tushiddar rihal kuma duk malaman sun san wannan hadisin fa ba a tashi takanas ai biza ko a hau mota ko a hau babur ko keke a tafi ziyara wani waje mai daraja in ba masallatai uku ba haka fa annabi ya faɗa amma mutane na inda aka san akwai su da allan kada ka shi kenan su abin da za su yi sai sun ji ko da annabin zai ji haushi ku ta yi ai allah madaukin sarki ya fitar da maganin kwaye shi dai wannan malamin ya faɗa haka ya ce waɗannan shirkokin da kuke koyi ku bari da waɗannan bidoyin da kuke kuka ƙi ku bari wannan malami na kano wannan cikin 'yan bidiyan nan iya ta ba gashi nan allah maɗaukin sarki ya sallado salafawa kan shehunan da waliyan ba su hau kansu su yi boris bayan da kuka iya kuma ana yi ko ba yi <laughs> bayan da ka iya wallahi ya kawo dalili dole zai ka ce to ai kai malam awwalu ai ba haka yake ba ya ake yi kana shirka ana karanta tauhidi kana cewa ba haka yake yi ba jajikinka kawai Allah ya sa mu dace mala ya ce wa da'awatu ha da'awatun salafiyya da'awan da ake a Saudiya da'awa ce me salafiya ne ba sallafiyar da'awa ce kama nassa ala zalika mu'assisuha kamar wanda ya assasa ta al-malik abdulaziz bin abdulrahman ali su'ud haisu kala fi khitabihi allazi fi hajji am a lokacin da ya jawabi a wajen aikin hajji na shekara ta 1365 yace innani rajulun salafiyun ni mutum ne ba sallafi wa aqidati aqida ta hiya salafiyya aqida salafiyanci ne allati amshi bi muqtadaha alal kitabi wa sunna wanda ina gudanar da aqida na da komi nawa a bisa yanda alqur'ani da sunna suka hukunta a bisa fahimtar annabi da sahabbai kuma Allah ka dauke mu a haka kuma kun ga abin da ya kiyaye ƙasar nan Najeriya wallahi wannan da'awa salafiya ce Allah ita ce Allah ne kawai sa albarka in ba haka ba ko da tintin waɗannan 'yan takifan sun yi wujuji da ita sun kifar da ita ana zagin Allah kullum ana zagin manzo Allah kullum dan me Allah madaukin sarki ba za ga ya fara keta kasa ana girgizan kasa ba goguwa mai ƙarfi da ambaliya yana taso yana markaɗe mutane yanzu ba damina ta nuna ba ana samun ruwan da ya kamata ne duk sun gama zagin Allah Allah ya gama fushi duk sun gama zagin mai manzo Allah an gama tattaki alkur'ani duk waɗannan mutane suka ja ba wani magana fita roƙon ruwa ku gaya masu kawai su bari in ba su bari ba kuma buhari ya kulle su ai gara ma a saki waɗancan da ke satan kuɗin gwamnati a kakkama waɗannan shehunan billahi lazi in bai tsare su ba ko sai an samu matsala ko kuma ya ce kowane ja'iri ya ja bakin shi shuru ina gaya mawa gaskiya duk suke jin wannan fitina duk wannan kashe-kashen da ake ko shirkan da suke ne shi ke haifar da ita Allah kai makatu na gaba za a yi akan wannan bayanin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum